This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 30 ga watan Oktoba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To a yau Laraba ma'aikatar sojin Isra'ila ta fitar da wani sabon gargaɗi cewa mutane su tashi daga wasu sassa na tsaunin Beka da ke gabashin Libanan. A yau Laraban kuma Beijing ta shigar da ƙara a kungiyar kasuwanci ta duniya akan shawarar da kungiyar tarayyar turai ta yanke na ɗora babban haraji akan motocinta masu amfani da lantarki. kana wani wata ambaliyar ruwan sama a yankin valencia da ke gabashin kasar spain ya kashe akalla mutane 51 To a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa a ranar talata biyar ga watan Nuwamba ne Amurkawa za su nufi rumfunan zaɓe don zaɓen sabon shugaban ƙasa. Sai dai ba yawan kuri'un da jama'a suka kaɗa kaɗai ke tantance sakamakon zaɓen ba wakilan zaɓen ƙasar na da rawar da za su taka. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin kasar Ghana ta sanya dokar hana fita a garin Baku bayan sake barkewar rikici wanda ya yi sanadin kisan akalla mutane goma sha shida. Masana na ganin rikicin na baya-bayan nan ba barazana ga tsaron kasar kadai yake yi ba har ma da zaben da ke tafe. yankin bako ya za a iya yi a tara mutane su fito su jefa kuriya domin mutane sun fara hijira tun ba yau ba har abin ya zo ya lafa ina kamar yanzu an samu zaman lafiya kuma ga fitina kuma ta tashi mai sharhi kan harkokin tsaro umar sanda kenan muna tafa da ƙarin bayani nan gaba Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma Zainab Babaji za ta gabatar da shirin zamantakewa wanda a wannan makon ya tattauna da masu ruwa da tsaki a kan zaben ƙasar Amurka da za a yi mako mai zuwa. Sannan za mu kawo muku kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke turo mana ta hanyar imel, amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya. A yau laraba ma'aikatar sojin Isra'ila ta fitar da wani sabon gargaɗi cewa mutane su tashi daga wasu sassa na tsaunin Beka da ke gabashin Lebanon wani kashedin aikin soji da ake yi a kan ƙungiyar Hezbollah a wannan yankin. kakakin rundunar tsaron isra'ila ya ce mutane da ke zaune a yankin belbek da ain budur da kuma dores su tashi daga gidajensu sojojin isra'ila sautari suna biyo sawu da hare-hare ta sama a irin bayan irin waɗannan kashedin a aikin soji da suke yi wanda jami'an isra'ila ke cewa wani yunkuri ne na tura mayakan hezbollah su fice daga yankin iyakar isra'ila da libanan isra'ila ta yi amfani da wannan salo a yaƙi da take yi a da hamas a zirin gaza yayin da jami'an majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin jin ƙai suka yi allah wadai da kashe ta da mutanen suna cewa fararen hula ba su samun isasshen lokaci su kimtsa kana sautari babu wani wuri mai aminci da za su iya tafiya a wannan yankin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce akwai ya aiki wa firaministan isra'ila benjamin netanyahu wasiƙa yana bayyana damuwarsa akan sabuwar dokar da isra'ila ta yi ta haramta ainihin ƙungiyar majalisar ɗinkin duniya da ke taimakawa falasɗinawa masu gudun hijira a yau laraba beijing ta shigar da kara a kungiyar kasuwanci ta duniya akan shawarar da kungiyar tarayyar turai ta dauka na dora babban haraji akan motocinta masu amfani da lantarki ko motocin lataroni. a jiya talata ne dai aka sanar da karin haraji na kashi 35 cikin 100 bayan da kungiyar tarayyar turai ta tantance tallafin gwamnatin china da ya sa motocin da china ke kerawa suka yi arha akan motocin turai amma wannan matakin ya fuskanci adawar jamus da hangari wanda suke jin tsoron haddasa gagarumin rikicin kasuwanci china ta yi fatali da shawarar ta brazil da safiyar yau laraba tana mai cewa ba za ta amince da wannan haraji ba kuma ta shigar da kara a sashen kula da sasanta takaddama na kungiyar kasuwanci ta duniya tana kalubalantar wannan batu ma'aikatar kasuwanci ta beijing ta ce china za ta dauki za ta bi dukkan mai yiwuwa bisa doka ta kare haƙƙi da kuma muradun kamfanonin china akalla mutane 51 sun mutu a valencia da ke gabashin kasar spain biyo bayan wata ambaliya da ta ja motoci ta share ƙauyuka ta zuba cikin koguna gane ta lalata layukan dogo da manyan hanyoyi a wani babban bala'i mafi muni da ta afkawa kasar ta nahiyar turai a cikin wannan lokaci ma'aikatan agajin gaggawa a yankin valencia na gabashin kasar sun tabbatar da adadin mutanen da suka mutu a yau laraba ruwan sama kamar da bakin kwarya a jiya talata ne ya haddasa ambaliyar a kudanci da gabashin spain ambaliya mai cike da laka ya kwashe motoci a kan tituna da wato a cikin tsananin gudu kane 'yan sanda da hukumomin tsaro sun rawaito cewa mutane da dama ne suka bata da yammacin jiya talata amma dai kafin wayewar gari an samu mummunan labari cewa gomai a cikinsu sun mutu sama da sojoji dubu ɗaya ne ma'aikatar gaggawa ta jibge domin yin aiki a inda ambaliyan ta yi barna. To an jima kaɗan za ku ji ƙarashin labaran duniyar amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Ranar Talata mai zuwa ne Amurkawa za su fita kada kuri'u domin zaben sabon shugaban kasa karo na 47. Sai dai sakamakon kuri'un da jama'a za su kada ba shi kadai ke tantance dan takarar da ya lashe zaben ba. Wakilan zaɓe da ake kira Electoral College da Turanci su ne za su tantance shi. To ko me hakan ke nufi? Ga Aisha Ma'azu da fassarar bayanin Yasmonem. a duk sa'ad da ɗan takara ya samu mafi yawan ƙuri'un zaɓe abin da hakan yake nufi shine ɗan takarar ya ɗara abokin karawarsa da ƙuri'u mafi yawa sai dai ba haka lamarin yake a zaben shugaban ƙasa a amurka ba a sa'ad da mutanen da suka kafa amurka suka samar da dokar zaɓe a shekarar 1787 sun yi ƙoƙarin daidaita ƙarfin ikon mulki tsakanin jihohi sannan sun yi yunkurin hana 'yan takarar da basu cancanta ba ɗare karagal mulki. An kafa kwalejin zaɓe don samar da maslaha ta yadda za su tantance tsakanin 'yan takarkaru don naɗa wanda ya cancanci zama shugaban ƙasa. a halin yanzu kwalejin zaɓen amurka na da mambobi 538 waɗanda suke duk sassan jihohin amurka 50 bisa la'akari da yawan mahukunta daga kowace jiha a majalisar kasar wato yawan 'yan majalisu da ke wakiltar jiha yana tasiri a kan yawan mambobin kwaleji a kowace jiha misali jihar california tana da mambobi 54 yayin da jihar wyoming mai karancin al'umma take da uku kacal abin da ake bukata ɗan takara ya zama shugaban ƙasa shine ya kasance ya samu akalla ƙuri'un mambobin kwalejin zaben 270 daga duk kuri'u 538 jihohi 48 da birnin washington dc suna aiki da tsarin Wina take all wato duk ɗan takarar shugaban ƙasar da ya samu mafi yawan ƙuri'u zai samu ƙuri'un duk mambobin kwalejin zaben a jihohin main da nebraska duk ɗan takarar da ya samu mafi yawan ƙuri'u yana samun wani kaso cikin ƙuri'un kwalejin zaɓe a duk gundumomin da ke da ɗan majalisa don haka za a iya raba sakamakon zaɓe. Idan ana magana a kan sakamakon zaɓen Amurka ba a la'akari da mafi yawan rinjayen ƙuri'u. Ya yiwu ɗan takara ya zama shugaban ƙasa ko da ko ƙuri'un da ya samu sun fi na abokin karawarsa karanci. Tarihi ya nuna cewa hakan ya faru sau biyar. A 2016, Donald Trump ya zama shugaban ƙasa duk da cewa ya samu ƙuri'u miliyan biyu da tara waɗanda suka gaza ƙuri'un da Hillary Clinton ta samu. an zaɓi george w bush zuwa fadar white house a shekarar 2000 duk da cewa ƙuri'unsa sun gaza na abokin karawarsa algo da ƙuri'u 540 ana ci gaba da kushe tsarin zaben amurka wanda baya aiki kai tsaye an rubuta sama da ƙorafe-ƙorafe 700 don shafewa ko yi wa tsarin kwalejin zaben garin bawul amma duk ba a yi nasara ba ya yiwu a san ɗan takarar da ya yi nasara zuwa bayan ranar zaɓe sai dai kuma duk masu zaben kwalejin daga duk jihohin ba sa yin zaɓe a shari'ance sai a watan disamba duk da cewa tsarin kwalejin zaben yana rubuce a cikin kundin tsarin mulkin amurka ba a wajabta wa mambobin kwalejin zaben ka haɗa ƙuri'a kamar yadda masu zaɓe a jihohi suke yi ba ya zuwa yanzu mutane casa'in ne da ba su san makomar ƙuri'un da suka kaɗa ba suka kaɗa ƙuri'unsu ga 'yan takarkarun shugaban ƙasa mabambanta ko da yake mutum ɗaya ne kawai ya taɓa kaɗawa ɗan takarar jam'iyyar da bata yi nasara ba sai dai kuma hakan yana bayyana irin rashin tabbas da raunin da ke tattare da tsarin zaben amurka Madalla a gaida Aisha Ma'azu, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniya. a garin omdurman mai yawan jama'a a ƙasar sudan da yaƙi daidaita wani shirin dafa abinci da al'umma ke ɗaukar nauyi yana ciyar da mutane da ke tsananin buƙatar taimako a lokacin da ɓangare guda na sudan ke fama da yunwa mafi muni na ɗaya a cikin shekaru bakwai amurka da ƙasashe da sauran ƙasashe sun yi kira ga bangarorin masu yaƙi da juna da su ba ƙungiyoyin jin kai daman shiga da taimako. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Gwamnatin kasar Ghana ta kafa dokar hana fita a garin Boko da ke yankin arewa maso gabashin kasar bayan sake barkewar rikici wanda ya yi sanadin kisa akalla mutane goma sha shida. Rikicin daina da nasaba da dawowar Mr. Saidu Abari wanda aka yi ta cece ce akan tabbatar da shi a matsayin sarkin Boko. masu sharhi na ganin wannan rikicin ba barazana ga tsaron kasar kadai yake yi ba har ma da zaben da ke tafe wanda za a yi ranar biyar ga watan disamba asabar da haka mazauna yankin suka fara ficewa domin neman mafaka lamarin kuma ya shafi harkokin kasuwanci wakilin muryar amurka hamza adam na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. akalla mutane goma sha shida ne suka rasa rayukansu kazalika wasu kuma suka jikkata sakamakon barkewar rikici na kabilanci a garin baku da ke yankin musu gabashin kasar ghana rikicin na baya bayan nan ya samu asali ne bayan dawowar mr saidu abagare wanda aka yi ta cece kuce kan mukaminsa na matsayin sarkin bakon malam nuruddin guma wani mazauni da makotansa suka rasa rayukansu ya yi mini ƙarin haske kan halin da suke ciki a yanzu da ga wani baban sofofi da lafiya ya fito cikin gari an buga shi an kashe a ran 5 da mace ga kiga sannan kuma kuma je wani gida kuma an kone gidan na ya wuta ci mutane kamar su fudu dukansu sun kone gaban secondary school nan kuma wani shehu ya zo ya addu'an baban shi zai koma shi da yayan kuma an tare su da lore aka cikin su aka buga wurin nan kuma so mu dai lissafin da mu muke da shi yanzu haka sofa mutanen da aka kakkashe da ya fi mutane 20 ban da wannan akwai irin wanda ana kashe wani kafin a gane an doci an ta an bisa gwamnatin Ghana dai ta dau matakai da dama domin ganin ta shawo kan wannan matsala ciki har da ɗarka dakarun soja da ma 'yan sanda tare da sanya dokar hana fita. Honorable Stephen Amwa Watin, ministan masarautu da addinai a kasar a cikin wani taro da ya da manema labaru ya yi kira ga bangarorin da ba sa ga maciji da juna da su yi kokari su kai zuciya nisa tare da baiwa gwamnati damar shiga tsakani. I will employ all sides to stop and keep calm to allow government to deal with the security and the chieftaincy issues. Tuni dai dokar hana fitan ya fara tasiri akan harkokin yau da kullun na jama'a kamar dai yadda Rabiu Tanko wani dan jarida ne a yankin Yemen karin bayani. Ba marance karfe shida ko ya shiga gida she karfe shida gare waye kuma dole in zai kasuwanci ya zo karfe eh, goma eh, eh, shida ya zo karfe shida a zuwa yi sana'a definitely an zo side 8 su fotu lati say fara ba. Na fahimta yanzu mutane na yankin Bakon suna cikin hali na kunci sosai kenan. Eh suna cikin wahala ba ba ba ba sada kaya yanzu ko ga sada kaya ma ba buga saboda kefi nan mutane da suna so ruwa su tubalante su zo su yi kasuwanci. To sai dai rikicin baya bayan nan a yankin Bako ba barazana ga tsaron kasar kadai yake yi ba har da ma zaben da ke tafi a watan Disamba sabida mazauna yankin sun fara ficewa domin neman mafaka inji Umar Sanda mai sharhi kan harka na tsaro. Yankin Bako ya za a iya yi a tara mutane su fito su jefa kuriya. Ka san wannan ba zai yiwu ba. Domin mutane sun fara hijira tun ba yau ba. Har abin ya zo ya lafa ina kaman yanzu an samu zaman lafiya kuma ga fitina kuma ta tashi in dai an saura kai haka yau sauran mu kwana arba'in a yi zabe yaya za a iya a sasanta har mutane samu imani kamar su iya su saura gari har su jefa. an dade dai ana gwabza faɗa tsakanin kabilar kusashi da manfurshi a yankin abin da ya yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane kazalika wasu masu ka tsere domin neman mafaka. gudu na zo da abokaina da kannina da yayanina muka gudu muka zo amma mun bar iyaye mu wala gaskiya ina daga cikin ina cikin fargaba sosai sosai muna roko ne manya su shiga cikin magana su gyara magana mu samu koma mu zauna mu duba iyalai mu gwamnati ta kuma dai sanar da daukan matakin tura wasu manyan sarakunan gargajiya domin shiga tsakani hakan dai wasu na ganin zai iya ba da gudunmawa wajen ganin an shawo kan wannan matsala hamza adam muryar amurka daga kumasi ghana a gaida hamza adam yanzu kuma ga shirinmu na gaba shirin Masu sauraro barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a zauren zamantakewa. A shirin zamantakewa muna tattaunawa ne da masu ruwa da tsaki kan batutuwa da suka shafi al'umma da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji ni ce kuma ke jan akalan shirin. Zamantakewa. A yau shirin zamantakewa zai tattauna ne kan shirin babban zaben kasar Amurka. A ranar biyar ga watan Nuwamban 2024 ne ake sa ran Amurkawa kusan miliyan 186 da ɗori za su gudanar da zaben shugaban ƙasa na 47 da 'yan majalisun dattawa da na wakilai daga jihohi 50 na ƙasar. Manyan 'yan takara biyu da suka hada da tsohon shugaban kasar ta Amurka Donald Trump daga jam'iyyar Republican da mataimakiyar shugaban kasar Kamala Harris daga jam'iyyar Democrat su ne ke fafatawa don lashe zaben. Comrade Nuhu Shehu Kanam da ke bibiyar yadda tsare-tsaren gudanar da zaben na kasar Amurka ke gudana ya ce demokradiyya ta yi karfi a kasar ta Amurka. Ita Amerika kamar yadda kika sani kasa ce wanda aka gina ta kan turban demokradiyya da kuma adalci. La'akari da ganin cewa eh, demokradiyyar Amerika ta gini ne kusan sama da shekara ɗari biyu ana nan ana maimaita ita wannan tsarin demokradiyya ba tare da an fuskanci wani tsari irin na soja ba. To dole ne ki sani sani cewa dukkanin ginshikan da suka zamanto ne na dimokuraɗiyya sun riga sun samu kafuwa Su la'akari da haka tsari da suke da ita na gudanar da zaɓe da ma na gudanar da gwamnati ta riga ta bunƙasa ta haɓaka su wannan shi yasa za ki ga dukkanin abin da ke gudana a gurin yana gudana ne kan abin da aka shirya na doka da ka'ida da tsari. Kwamara eh, duk da yake mu ma mun kwaikwaya daga wa'ansu kasashe ne amma sai ka ga tsarin namu bai tafiya daidai musamman idan ka duba yadda ake eh, zaɓe a nan daga ƙananan hukumomi zuwa jihohi har ma na shugaban ƙasa sai ka ga akwai mishkiloli da yawa da ake samu saɓanin yadda ake samu a Amerika. Yaya kake ganin wannan abin? Mai yawan gaskiya ɓangaren al'ada na ita dimokuraɗiyya da yake Nigeria. wannan shi yasa kika ga idan za a yi zaɓe ne a Najeriya hmm. za ki ga kamar za a je wani yakin hmm. duniya ne hmm. saboda su manya-manyan 'yan siyasu da jam'iyyoyi daban-daban kowa yana ganin kawai mun fita ne mu yi yakin neman zaɓe wanda ko ta yaya ne kawai damu mu kawai mu yi nasara ba tare da la'akari da cewa ran ɗan adam da kika ganta guda ɗaya tana da kima tana da matukar daraja a gun ba amurke a gun dukkanin ƙasan da masu kawaye amma a nan najeriya a kashe nan zaɓe ba wani ba wani zaben da ma za a yi a Najeriya ko da na karamar hukuma ne baki samu labarin tashin hankali da zub da jini hmm. da kuma ma kone-kone a bangarori daban-daban ba. Hmm. Babban abin da ma zan iya cewa ya zamanto babban tikas shine ino kin san ita dimokuraɗiyya tana da irin nata tsari na girma da haɓaka da bunƙasa hmm. amma ilimi shine babban abin da yake zamantowa haske ga gina dimokuraɗiyya. Hmm. Ita dimokuraɗiyya da da tsarin jam'iyyoyi hmm. ta gini ne akan ba da ilimi wa mutanen ƙasa su fahimci ma'anan da manufa na wannan jam'iyya hmm. da tsare-tsarenta. Amma kin sa a Najeriya ba haka ba ne. in ba dai lokacin zaɓe kakan zaɓe ya karato ne ki fara ganin alamomin yan jam'iyya suna shirya tarurruka nan da can da kuma yan bangan siyasa ana biyo bayan su zuwa nan da can da wahala ki ga in dai yanzu ana tsarin gudanarwa na gwamnati bayan an gama zaɓe Ki ga jam'iyyoyi sun mai da hankali kan yaya za mu yi mu ilimantar da ino mm. yan kasa su fahimci manufan jam'iyya su a can kuma sun riga sun fi karfin wannan mataki din yan mm. kasa sun riga sun san menene hakkin su mm. sun san menene kuma suke tsammani a kowace jam'iyya da kuma gwamnati idan aka kafa idan ka duba yadda ake gudanar da kamfen musamman eh, tsakanin jam'iyyun nan biyu a amurka tsakanin ita kamala harris da donald trump a wayansu lokaci zaka ga akwai zafafan kalamai amma kuma eh, baya ta da hankali kamar yadda ɗazu ka yi bayanin cewa mukan yakan zama kamar wani tashin hankalin yaƙi ne me yasa su ba a samun irin wayannan 'yan barandan siyasa a yi kace-kace sai ka ga duk da wayannan eh, kalamai za ka ga zamantakewar su tana da eh, inganci ko kuma dai suna fahimtar juna girma da yawan shekaru da suka daɗe suna gudanar da wannan tsari hmm. shi ya taimaka musu wurin fahimtar cewa duk wanda ya zo zai yi yakin neman zaɓe ne duk da akwai zafafan kalamai tsakanin 'yan takarkari hmm. amma kuma kada ki manta babban abin da yake zamantowa abin damuwa wa kowane ɗan takara da ita jam'iyyarsa hmm. shine manufan da ita jam'iyya take da shi da manufan da shi ɗan takara yake da shi domin ciyar da kanta Amerika gaba ba tare da la'akari da a'a barin koma kawai mai da hankali kan yaya zan tauzata wani kaza ko yaya zan ci mutuncin ɗan takara kaza hmm. duk da dai cewa akwai zafafan kalamai saboda sun sani a yayin da ka bar wannan turba din to mm. su amerika masu ilimi ne Garan mm. sun fahimci cewa yakin neman zaben ka ba akan al'amuran da ya shafe su bane akan batutuwan mai da hankali ne kawai kan cin mutuncin yan abokan hamayanka to wannan zai taimaka ma wurin rage ta shi da ainihin kima da daraja na jam'iyya da ɗan takara a idon masu sakuriya wannan kuma kin ga kwa wani ɗan jam'iyya dole ne masu tsare-tsaren su da masu nazari da masu ilimin cikin jam'iyya din sukan yi nazari da cewa dole ne a mai da hankali kan bin tsari da ka'ida domin a samu kuri'u da zai kai su ga nasara a sakamakon zabe wannan shi yasa zaki ga duk gurin da aka je ki ga dubban mutane an haɗu a manya-manyan filaye don gudanar da kamfen hmm. za ki ga an gama lafiya an wanye lafiya da wuya ki ji ga labarin an tada hankali ko kuma an samu yanayi na tarzuma hmm. duk da dai kuma kada ki manta kowace irin ƙasa tana da irin nata ino kalubale hmm. su din ma ba za mu iya cewa ɗari bisa ɗari ba sa fuskantar irin nasu kalubale ba kin ga yadda dai aka yi ta yunkuri ba sau ɗaya ba har sau biyu na kai hari wa shi dan takarar jam'iyyar republican shi a tsohon shugaban kasa donald trump an yi ta yunkurin ganin cewa an ɗauki ransa zaman Madam Hannatu Gagara wata 'yar siyasa da ke zama shugaban jam'iyyar African Democratic Congress a jihar Plateau ta ce ta lura cewa Amurkawa na bin matakan gudanar da zaɓe cikin lumana da sanin ya kamata. In kika lura gaskiya za ki ga tafiyan da ake na su elections da sauransu da zaɓe da suke yi already za ki ga tafiyan yana tafiya da kyau. kowa yana yin shi da sanaki ya za ki kwatanta bambancin wato matakan da suke bi na gudanar da zaɓe da wanda muke samu ba ma a najeriya ba a ƙasashen afirka ya za ki kwatanta yadda su suke yi cikin natsuwa da kwanciyar hankali su suna bin doka mu kuma a afirka gaskiya muna da damuwa za ki ga cewa mutane a can in an yi tsarin doka na siyasa za ki ga kowa yana bi amma mu a nan za ki ga mutane ba sa bin doka akwai kama karya akwai abubuwa da yawa da yake faruwa ta fanyin siyasa da ke karan kanki in aka ce miki wannan siyasa ne za ki ce ba siyasa muke yi ba so dole ne za ki samu wayannan damo'i da muke fuskanta daya shine in kika lura kin ga ba sa cin hanci da rashawa domin daga cin hanci ne kowa yake kokari ya je nemo inda zai samu shi ma don ya samu ya cuci wani musamman ah, idan muna batun zaman lafiya ne menene a ce 'yan afirka ko kuma mu a najeriya za mu koya daga wato zaben amurka ta wajen gonzar da zaman lafiya eto eh number one kin ga doka yana da amfani inda yau mu za mu bi wannan doka da ake sakawa ma electoral act za ki ga cewa ba za mu samu matsala ba za ki ga cewa dan eh, sanda ba za a bribe nashi ba politician ba zai bribe mutane ba so za ki ga cewa a cikin wa'annan abubuwa ɗin kowa dai kawai zai sa zaben shi ne kawai a wuce wurin ba za ki samu damuwa ba amma don wa'annan ɗan ƙananan fanyi da ake samun damo'i dole ne a samu matsala a cikinsa. idan kika duba lokacin da suka fara kamfen za ki ga shi trump har an kai mishi wani hari ma wanda ya kusa ya cire mishi kunne da sauransu inda a najeriya ne me kike ganin kamar zai faru a wannan lokaci ai masu bin shi da eh, masu bin fatinsa da ya zama tashin hankali domin ba za su bari ba domin me shi ma zai instigating nasu cewa waɗe ne kamala ne ma take yi domin a samu a samu tashin hankali amma a wannan kin ga abin ya zo ya mutu shiru ba abin da ya faru ya tafi a haka dan kama waɗanda su kuma suka yi wannan abin to kin gani to amma mu nan wa za ka kama mutane nawa suke yin abubuwa ba wanda za ki iya kama shi to ai ya zama mana damuwa mu ma so in dai za mu yi koyi daga su a yanayin in abu ya faru dan mu ya zama cewa yana aiki da karfi so da duk wanda za a iya kama a lokaci za iya kama ba wai ba mu da 'yan sandan da za su yi bane amma don san kai da sauransu da kuma ba ba su iko na doka su yi ba Shi ne sa muke samun matsala idan kika duba lokacin kamfen nasu zaki ga ana zazzafan kalamai wannan ya faɗa wannan ya faɗa inda a ce a kasashen mu ne wayannan kalaman kila za a ce za su zama da tashin hankali E, to kin gani shi shine sa na sa doka ina kan kiran doka a ciki domin me ana bin tsari ana bin yanayin yadda za ka yi abu daidai to amma mu a nan ko kin faɗa ba za su yi ba to dan ba za su yi ba dole ne za ka samu ko mabiyan ka ne wayanda suke bin baya za ki ga cewa ko kin ce zauna ba za su zauna ba number one kin gani mu ba mu da mutane wanda za mu ce eh takamamme ga yan fati in an fito wannan fatin kowa na fatin ne kuma na kowa na fatin ne gobe ba shi da ba shi da katin zabe ba shi da komai so eh, za ki kama waye zai je kawai miki abinci da ya ga dama ba abin da zai faru to dole ne mu samu wannan matsaloli dai Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai ɗiga aya. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da yadda zaben na Amurka ya kaya. Yanzu dai a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da dukkan waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya. To madalla a gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta imel. ra'ayi na farko ra'ayinka ne tasiu siraje unguwar tudu jamhuriyar niger kace muna matukar godiya bisa dama da kuke bamu muna bayyana ra'ayoyinmu kan abubuwan da suke ci mana tuwo a kwarya a yau kirana shine ga magabatan mu niger da su yi kokari su kare makiyaya don a yanzu an shiga lokacin tattara amfanin gona wanda hakan yake ba makiyaya damar shiga gonaki ba tare da mun gama tattara amfanin gonakinmu ba hakan shi ke haddasa rikici tsakanin manoma da makiyaya da fata kirana ya isa kunnuwan magabatan mu jamhuriyar niger sai kuma ra'ayin adamu rijau mai cewa allah sarki wato a daidai lokacin da muke fama da ɗimbin talauci sai muka ji gwamnan jihar mu ta neja umar muhammad bago ya gwargwaje wa kwamishinoni da sauran mukarrabansa motoci na miliyoyin naira tabbas akwai damuwa sosai a wannan lamarin domin ciwon mu daban maganin da ake bamu daban ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu dama karantowa yau ra'ayinka ne musa malam indu kazawai jamhuriyar niger kace a gaskiya shugaban ƙasar chad ya cancanci yabo kan irin yadda ya nuna damuwa a kan ƙasarsa bayan 'yan kungiyar boko haram sun kashe sojojin kasar arba'in muna addu'a allah kawo kwanciyar hankali mai dorewa a wannan yankin baki daya amin to ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan hankali za mu rika karantawa sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da dasalar Mikonen wanda ya hada shirin ya kuma bada umarni da ma injiniya Ma'al Santos. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.